Assalamu alaikum ni ne dai Malam Iramba kuma a yau za mu tattauna ne akan muhimmancin manhajan LinkedIn. Ga waɗanda suka kammala karatunsu kamar na digiri da ma sauran masu neman aiki a wannan zamani da muke ciki. Kinan idan kuka biyo ni za ku fahimci yadda za ku ci moriyar ita wannan manhaja. musamman wajen samun aiki da kuma haɗuwa da ƙwararru a fannoni daban-daban masu ƙwarewa kala-kala da farko dai kafin ka ci moriyar manhajar linkedin akwai buƙatar kasancewa shafinka wato profile ɗinka shine abu na farko da mutane ke fara sha'awar su kalla a ita wannan manhaja. domin haka abu na farko da ya kamata ka yi shi ne ka ɗauki shafinka a matsayin wata takardar bayyana wane ne kai ga ma'aikata wanda muka fi sani da resume ko cv amma fa a matsayin digital resume hakan na nufin akwai buƙatar ka ka lailaice shi ya tsaru ta yadda za ka ja hankali saboda linkedin kamar yadda na ambata kafa ce da za ku haɗu da mutane daban-daban kuma ƙwararru na kowane sashi sai me za ku yi bayan wannan sai ku fara bin mutanen da suke da wata ƙwarewa da kuke sha'awa da shiga groups da ƙoƙarin bibiyar abin da ke wakana a wannan dandali ko kuma a fannin da kuke ƙoƙarin ƙwarewa ta wannan dandali ne za ku iya samun wani ya gamsu da taku kwarewar ta hanyar tura shafinku ga wata ma'aikata ko kamfani ko wani wuri da a ƙarshe za ku iya samun aiki ko wata dama ko kwangila da makamantansu don haka kada ku ji tsoro ko yin fargaban bayyana kwarewar da kuke da ita domin ta haka ne za ku ba wasu damar sanin ko ku suwane ne kuma me kuka iya idan dai har maganar neman aiki ne to fa linkedin gangariyar hanya ce da za ku ci moriyarta da yawar masu ɗaukan aiki a yanzu kan yi amfani da ita wajen neman ma'aikata kenan ya kamata ka inganta bayanin shafinka kama daga sunanka ko hotonka da ke kan shafin sannan ka yi rubutu game da kanka mai ɗaukar hankali da zai kuma fito da ƙwarewarka ƙarara kada ka zama 'yan yarima a sha kiɗa. da ba su san amfanin linkedin ba wani ƙarin abu muhimmi shine ka rika bayyana ra'ayinka cikin ƙwarewa game da rubuce-rubuce da ake sakawa a dandalin linkedin tare da nuna saninka a wannan fanni motsi ya fi laɓewa wannan shine kaɗan daga cikin muhimmancin manhajar ko dandalin linkedin ga waɗanda suka gama makaranta ko kuma masu neman aikin yi. za ku iya sharin ɗin wani wayar da kai da kuka taɓa kalla ko kuka taɓa karantawa a sashen comment section ɗin wannan bidiyo saboda mu ci gaba da wayar da kan juna. sannan kar ku manta da danna alamar bibiya tare da latsa ƙararrawa domin ci gaba da samun bayanan wayar da kai a fannin kimiyya tare da malam iran ba. akwai bidiyo da na saki na yadda za ku haɓaka linkedin ɗinku a aikace wato linkedin optimization wanda na kira shi da presentation on linkedin optimization ku daure ku kalla kuma ku haɓaka naku linkedin profile a aikace yadda na yi wa nawa sai mun haɗu a bidiyo na gaba ni ne na kumalin iran ba